sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan dare da fatan an ƙuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Mahmud Lalo ke farin cikin sake saduwa da ku yau Alhamis goma sha uku ga watan Agusta shekarar dubu biyu da ashirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar Borno da ma sauran gwamnonin Arewa maso gabas sun nemi gwamnatin tarayya ta samar wa 'yan sanda manyan makamai irin na sojoji domin ci gaba da tunkara mayakan boko haram kan sojoji sun sha faɗa suna da matsala na yawa tun akwai matsala na yawa ce me zai hana 'yan sanda a ba wasu kayayyakin yaƙi na musamman haka kuma a jihar kano ana cigaba da cece kuce dangane da matakin da kotun shari'ar musulunci ta kano ta ɗauka na yanke hukuncin kisa ta hanyar jifa wato rajamu ga wani dattijo ɗan shekaru saba'in bayan samunsa da laifin yin fyaɗe ga wata yarinya yan shekaru goma sha biyu. Doka ta yi daidai kuma kotu ta yi daidai. Ba irin ƙoƙarin da ba ba shekara da shekaru mu ne zuwa gidan hisba mu ne zuwa gidan 'yan sanda. Za kuma ku ji rahoto na musamman kan martanin da mazauna yankin arewa maso gabashin Najeriya suka yi game da kafa hukumar kula da yankin wato north east development commission nedc kamar takwarta ta niger delta nddc sai kuma rahoton wasanni a takaice amma duk kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum amurka ta bada samun karin mutum 1,500 da suka mutu a duk faɗin ƙasar sanadiyar cutar covid-19 wannan shine adadi mafi yawa da aka taɓa samu a rana guda tun daga watan mayu lamarin da ya sa yawan waɗanda suka mutu ya kai 1,166,27 waɗannan alkalma da aka fitar a jiya laraba sun nuna cewa akalla ana samun sama da mutum dubu ɗaya da ke mutuwa sanadiyar cutar ta covid-19 a kullum cikin tsawon mako biyu da suka gabata a jere gwamnatin trump dai ta ba asibitoci umarnin su daga aika alkalmansu zuwa ma'aikatan lafiya maimakon hukumar da ke yaƙi da yaɗo cututtuka ta cdc tana mai cewa yin hakan zai taimaka wa matakan tattara bayanan kakakin majalisar dokokin lebanon na berry ya yi kira da a gaggauta kafa sabon gwamnati yayin da 'yan majalisa suka amince da dokar ta bacin da gwamnati ta saka na tsawon mako biyu bayan mummunar fashewar da ta auku wacce ta sanadin mutuwar mutane da dama ta kuma jikkata wasu dubbai kafar yada labaran kasar ta lebanon ta ce kakakin majalisar ya yi kiran ne ga 'yan majalisun a su na farko inda ya ce da su hanzarta kafa wata sabuwar gwamnati tun rahotanni suka ce 'yan majalisar sun fara tuntubar juna kan yadda za a kafa gwamnatin a kasar ta lebanon wacce ke da matsalar nuna bangaranci wajen raba madafan iko a bangare guda kuma babban jami'in diflomasiyan amurka david hill a beirut ya faɗa a yau alhamis cewa hukumar binciken manyan laifuka ta fbi a amurka za ta haɗa kai da hukumomin labanan da masu bincike na ƙasa da ƙasa domin gano asalin musabbabin fashewar da ta auku a ƙasar mayaka masu ikirarin jihadi sun karɓe ikon wata tashar jiragen ruwa mai muhimmanci a lardin cabo delgado da ke fama da rikici a arewacin ƙasar mozambique kamar yadda sojojin ƙasar suka faɗa wa voa karba ikon tashar mai suna musimbowa da fariya a ranar laraba na zuwa ne kwana biyar bayan mummunan faɗan da ya auku tsakanin 'yan ta'addan da jami'an tsaron ƙasar ta mozambique a cewar jami'an ƙasar har ya zuwa yau alhamis tashar jiragen ruwan na hannun maharan tun dai daga shekarar 2017 mayaka masu ikirarin jihadi waɗanda wasu suke da alaƙa da ƙungiyar 'yan ta'adda ta is suke kai hare-hare akan fararen hula da jami'an tsaro rikicin ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutum dubu daya kana ya raba wasu sama da mutum dubu dari biyu da goma da muhallansu sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da takwaran aikinsa anziloga sun rataba hannu kan wata matsaya da aka cimma wacce ta shafi sabuwar fasaha samar da hanyar sadarwar intanet ta 5g mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka morgan atagos ta ce yarjejeniyar fahimtar juna da aka rattaba hannu a kai a yau alhamis ta nuna mahimmancin tsaron fasaha ta 5g a tsakanin kungiyar tsaro ta neto da kungiyar tarayyar turai ta eu cikin wani sakon twitter da ta wallafa wata ta ce kasar slovenia ta shiga jerin kasashen da suka himmatu wajen yin kandagarki ga sha'anin tsaronsu da kare bayanan sirri da fasahohinsu ziyarar ta pompeo a kasar ta slovenia ita ce ta farko da wani sakataren harkokin wajen amurka ya kai tun bayan shekarar 2011 mai yiwa amurka wanda ke jiran kudaden tallafin rage raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar sai sun jira hannun da zuwa gabanin lokacin hunturu tattaunawa da ake yi kan sabon tallafin ya kawo ƙarshe yayin da fadar white house da majalisar dokokin amurka suka gaza cimma matsaya kan yawan kudaden da ake bukata da kuma yadda za a tunkari wa jama'ar kasar da makarantu da kuma tsarin da za a bi wajen daƙi cutar ta covid-19 sakataren baitar malin amurka steven mnuchin da ya kasance shine babban wakilin shugaba donald trump a wannan zama ya yi yunkurin farfado da tattaunawar amma shugaban majalisar wakilai nancy pelosi da shugaban 'yan democrat a majalisar dattawa chuck schumer sanyi yi fatali da bukatarsa wacce suka ce ba ta karata karya ba suna masu cewa gwamnatin trump sun cije a wuri daya shugaba trump dai ya dora laifin rashin samar da karin tallafin a kan 'yan democrat waɗanda ya ce sun rike wuyan amurkawa barkewar cutar coronavirus da aka sake gani a new zealand ta sake sa prime minister jacinda adan dora birnin auckland a mataki na kulle a yau alhamis hukumomi a arewacin birnin na auckland suka ayyana samun karin mutum goma sha uku da suka kamu da cutar waɗanda suke da alaƙa da 'yan gida ɗayan nan mutum hudu da aka samu ɗauke da cutar a baya-bayan nan wannan lamari na nufin waɗannan sabbin mutane da suka kamu da cutar su ne na farko da aka samu bayan kwana 200 da ƙasar ta new zealand ta yi ba tare da samun mutum ko guda ba yanzu adadin mutanen ya kai 36 ciki har da mutum ɗaya da ya shiga ƙasar daga ƙetare a halin da ake ciki prime minister adin ta saka birnin auckland mai yawan mutum miliyan 1.6 a mataki na kulle halin da tsawon kwana uku inda aka tilasta wa kowa ya zauna a gida illa waɗanda za su fita neman muhimman abubuwa an kuma jibge jami'an tsaro akan iyakar birnin na auckland domin su hana duk wani da ya yi yunkurin ficewa daga cikinsa. madalla a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu shiga taskar rahotannin namu. A 'yan kwanakin nan ne gwamnan jihar Borno da ma sauran gwamnonin Arewa maso gabas suka nemi gwamnatin tarayya ta samar wa 'yan sanda manyan makamai irin na sojoji don ci gaba da tunkarar mayakan Boko Haram. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. 'Yan sandan Najeriya dai sun daɗe suna taka rawar gani a yaƙi da mayakan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Don kuwa 'yan kwanakin nan ma sai da 'yan sandan suka ceto wasu sojoji da mayakan Boko Haram suka yi awon gaba da su tare da kwato wasu motocin sojojin daga 'yan Boko Haram ɗin a jihar Borno. Ba mamaki irin wannan kazar-kazar na 'yan sandan ne ya sa gwamnonin shiyar arewa maso gabashin Najeriya ke kiran gwamnatin tarayya ta samar ma 'yan sandan manyan makamai irin na sojoji don kara tunkarar mayakan na Boko Haram. Dole ne mu tabbatar in wannan abin ba zai yiwu ba mutane su zo mu tara kanmu da mu mutane dubu biyu uku mu shiga da polis na wanda mu je mu dauki baga ban san amfanin soja a nan ba soja dubu da dari biyu suna baga. gwamnan jihar borno kenan kuma shugaban kungiyar gwamnonin arewa maso gabashin najeriya farfesa injiniya babagana umar zulum ke kara jaddada irin rawar da yake ganin 'yan sandan ka iya takawa a wannan gwagwarmaya to ko shin gwamna zulum ya dawo daga rakiyar sojojin ne tambayar kenan da na wa mai magana da yawun gwamnan isa umar gusau so magana ne a lokacin na na batin rai amma gaskiyar magana shi ne bai dawo daga rakiyar su ba sai ai gwamnan ya sha ban sojoji akan irin kokarin su amma ya san gaskiyar magana shi ne sojoji akwai matsala na yawa ko su kan sojojin sun sha faɗa suna da matsala na yawa tun da akwai matsala na yawa shi me zai hana yan sanda a ba su wasu kayayyakin yaƙi na musamman. masana tsaro irin su group captain sadiq garba shehu mai ritaya ga yadda ake kallon wannan al'amari. Ah, wannan magana da gwamna baba gana babagana baba gana zulum na farko dai ni zan iya cewa na fahimci gajin hakurin shi ko kuma shi ya kai matuƙa yana ganin yakin nan ya ya ƙare a daidai lokacin da yake ganin ya kamata ya ƙare a maganan cewa a ba 'yan sanda manya-manyan kayan aiki kamar su artillery a gaskiya ba shi ne zai zama mafita ba saboda ni shi fa a tsari aikin soja daban aikin dan sanda daban kuma abin da yasa aka kafa soja daban abin da yasa aka kafa dan sanda daban shi ɗan sanda tun tarihi Ɗan sanda yana cikin mutane ne abin da ake tsoro shine ɗan sanda ya dinga gaba ɗaya ɗan sanda su dinga tunani kamar soja ko su dinga samun makamai kamar soja a gaskiya ba zai haifar da mutane eh, ɗani ido ba a kawo maganar cewa dan sanda ya dinga kallon kamar shi soja ko kuma ko sai mutane su kallon da sojan ɗan sanda ɗaya ne ba zai yi ma su kansu ɗan sandan eh, amfani ba ba kuma zai ma jama'a amfani. Kuma duk ƙoƙarin da muka yi don jin ta bakin mahukuntan sojoji da 'yan sandan abin ya ci tura. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma bari mu leƙa jihar Kano inda masu sharhi kan al'umuran yau da kullum musamman malamai da 'yan gwagwarmayar 'yancin mata da ƙananan yara ke ci gaba da mayar da martani game da matakin kotun shari'ar musulunci ta kano wadda ta zartar da hukuncin kisa ta hanyar jifa wato rajamu ga wani dattijo dan shekaru saba'in bayan samun laifin yin fyaɗe ga wata yarinya 'yan shekaru goma sha biyu daga kano ga wakilinmu muhammad ibrahim kwari da ƙarin bayani A jiya laraba ne kotun karkashin jagorancin mai shari'a Ibrahim Yola ta tabbatar da laifin ga tsohon mai suna Mati Audu na ƙauyen Farsa da ke karamar hukumar Tsanyawa a nan jihar Kano. Kana daga bisani ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar jifa wato rajamu. Hukuncin na zuwa ne kwana biyu bayan wata kotun shari'ar musulunci a nan kanan ta yanke makamancin wannan hukunci ga wani matashi dan shekaru 22 bisa laifin batanci ga manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Mustapha Muhammad Dandime ya yi tsokaci. Magana ta gaskiya waɗannan hukunce-hukunce tsari ne na addinin musulunci kuma haka suke a musulunci. Lokacin da Shehu Usman bin Fodiyo yadda Allah tabbata a gare shi wato ya karbi jagoranci na al'umma kuma a ƙarƙashin daula ta musulunci. Wannan lokutan duk abubuwan da aka aikata a ƙarƙashin waɗannan sarakuna waɗanda Shehu Usman ya naɗa duk sun zartar da iri-irin waɗannan hukunce-hukunce kuma daidai da yadda yake a tsari na addinin musulunci kuma hakan yake irin yadda aka zartar a yanzu babu wani bambanci babu sabani amma lokacin da tura suka zo iri irin waɗannan hukunce-hukunce da sun karɓe su domin yanzu ba an ce an yanke hukuncin ba yadda aka ce an yanke hukuncin kuma an ce an bada dama a ɗaukaka ƙara mm. to ɗaukaka ƙaran nan da za a yi za a kai kotun ne ta me ta wadda take ta turawa daga nan kuma a nan ma sai an ce sai gwamna ya sa hannu to a da babu wannan A nasu bangaren kungiyoyi da cibiyoyin gwagwarmayar kare haƙƙin mata da yara sun daɗe suna fafutukar ganin ɗaukar tsauraran matakai ga masu irin wannan ta'ada. Ajiya Hawa Ibrahim El yakobi ita ce daraktar gidauniyar Ilman Nafi'an mai tallafawa ilimin ƙananan yara a nan Kano. Doka ta yi daidai kuma kotu ta yi daidai. Ba irin ƙoƙarin da bai ba shekara da shekaru mu ne zuwa gidan hisba mu ne zuwa gidan 'yan sanda magaya za a samar wa abin aiwatar tafkar hanci. In ba a fara hukunci mai tsauri ba kuma a tabbatar an zartar da wannan hukunci ba wai a yi shi ba kuma shi kenan a yi sama da fyaɗe da irin wannan hukuncin ba. Saboda yaran nan da ake yi wa fyaɗe kowa ya riga ya sani an riga an kassara musu rayuwarsu wa'yansu mutuwar ma suke yi yi kuma shi kamar hukuncin kisa kamar wanda ya hukuncin kisa aka ce za a kashe shi sai a ce ka a kashe shi to wanda ya fyaɗe ma kisa yake yi in ana mutuwa sau goma ya kamata ya mutu sau goma saboda ya kashe mutum ya kai goma don haka dole a yi hukunci kuma dole a zartar da hukunci sai dai malam mustapha muhammad dandime ya ce zartar da hukunci irin wannan na nuna koma baya a tsakanin al'ummar musulmi to idan za mu kalli abin a ne ba ci gaba ba ne addinin musulunci shi fa musulunci kullum shi so yake ya hana barna so yake kullum a kiyaye manyan laifuka kaga wannan an ce matashi ne dan shekara 22 wancan an ce dattijo ne kusan shekara 70 akwai matsala yaya muka bari har yaron nan ya kai shekara 20 bai san kima da daraja ta annabi sallallahu ba kuma ana kallon sa yana rayuwa a cikin mu sannan wannan dattijon wanda shine zai jagoranci al'umma kuma yaran nan ya rika nuna masu ga abin da ya kamata su aikata yau kuma shine yake aikatawa mafita mu ƙara dawowa baya mu duba tarbiyyar 'ya'yanmu mu ƙara dawowa baya mu duba yadda dattawanmu suke tafiyar da al'amuranmu kuma da mun ai an ce ana samun dattijan arziki ne lokacin da aka samu yaron arziki malam mustapha muhammad dandima kenan guda cikin malaman addinin islama a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria madalla a gaida mahmud ibrahim kwari Yanzu kuma ga Ibrahim Abdulaziz da rahotonsa na musamman na wannan makon. Ya zuwa yanzu, rayuka da dama ne ma suka salwanta baya ga dukiya sanadiyar tashe-tashen hankulan Boko Haram yayin da aka tarwatsa garuruwa lalata makarantu, asibitoci da ma sauran wuraren hada-hadar jama'a batun da har kullum al'ummomin yankin ke makira ne da kai musu dauki to sai dai kuma a wani mataki na kan da garki domin ta tada komadar al'ummomin yankin arewa maso gabashin najeriya wanda su ne ma tashi-tashin hankula na boko haram din ta fi shafa ya sa gwamnatin najeriya kafa hukumar kula da yankin wato north east development commission nedc wato kamar ta koranta na neja delta nddc hukumar da kullum ta kan da tada komadar al'ummomin na arewa maso gabas batun da wasu kuma ke ganin ba ma haka zancen yake ba. Ba mu gani amfanin North East Development Commission ba. Muna jin suna muna gansu a television muna ji bajin da ana basu da sauransu ba mu gan kome ba. da a ce mako sun gina kolibeti da a ce mako sun gina buka ma wata tsoho da mun sani da mun ce suna kan aiki so a ganin mu north east development commission har yau bam ji su ba muna kuma kira da babban murya su gaggauta zuwansu a wurinmu domin a gina gidajen mutane a gina churches a gina masalatai a kuma compensating 'yan kasuwan da sun rasa dukiyoyinsu ba su da jari a wannan lokacin. abubakar sa'idu jimo guda daga cikin 'ya'yan jam'iyyar pdp a najeriya da kan yi tsokaci kan harkokin arewa maso gabas ya dubi manufar kafa wannan hukuma da kuma yadda malamura ke tafiya a yanzu a ayyukan da ya kamata su yi da makudan kudaden 'yan najeriya ko ko kudaden 'yan arewa maso gabas tana nan kamar haka idan ka dubi uba da kuma yanayi da muka shiga a ƙasar nan musamman abin da ijibanci harkan boko haram irin yadda tattalin arzikin arewa maso gabas ya taɓarɓare idan ka dubi abin da ya jibanci harkan kasuwancin mu da harkoki na ilimi da kuma harkoki na kiwon lafiya duka kusan ya taɓarɓare a wannan yanki namu a shinan kanka ne lokacin boko haram yadda suka suka kawo karyewar tattalin arziki na 'yan kasuwanninmu suka yi ta ɗiban ganima na 'ya'yan kasuwa kayakinsu za ka samu wani yana da dukiya ɗumbin yawa amma wannan shi ta kawo a masabar kasancewarsa a talauce don irin wannan ganima da suka ɗiba na kayan al'umma kuma har ilau idan ka dubi abin da ya jibanci bangaren rashin um, kiwon lafiya da nake faɗi a kiwon lafiyar mu ya taɓarɓare magunguna ɗan karanta a ɗakunan shan magungunan mu musamman mutanen da suke karkara za ka samu lallai kuwa abin da ya jibanci suna da karancin magunguna da kuma wurin kwanciya da kuma abin sanyawa a baka duka wannan mutanenmu musamman da suke karkara na wannan yanki na arewa maso gabas mutanenmu sun shiga wannan hukuma din a idan kana harkan ilimi alhaji ibrahim za ka samu harkan ilimi 'ya'yan talakawa ba sa iya zuwa makarantu kuma ko da sun iya zuwa waɗanda suka iya zuwa makarantun sai sun sai dan sayar da hatsin su suke da shi ko ko kaga wani uba ya kama dan akuyansa ko agwagwa ko kaza sai ya sayar da kafin nan ya samu ya dan bawa ko kuma dinka yaron ma riga wadda zai sanya matsayin uniform wadda zai tafi wannan makaranta din to wannan uh, irin wannan kalubale uh, muna tsammanin cewa mutanen uh, north development commission za su mai da hankalinsu akan ababa ɗaya da ya jibanci wannan kamar abubakar jima dan pdp shi ma sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc a jihar adama ahmad lawal ya kobi sahun masu yin kira ne da a gudanar bincike na yadda hukumar ke gudanar da ayyukanta kamar yadda ma aka bincike hukumar nddc knowledge development commission ne kowa ya sani an kekiro ta ne saboda ta gina wayannan wurare da suka suka samu barna saboda dalilin kungiyar na boko haram wanda kuma ya kamata da daga yanzu ya kamata a ce sun fara gine-gine musamman wuraren da aka lalata wanda mutane suke amfani da shi ba amma har ga zuwa yanzu sai dai kaji suna ba da kwangilan sayo abinci da wasu abu wanda kuma ni ina ga a nan ba shi ne babban abin ne sa aka gifo wannan north east development commission ba an kirkiro su ne saboda su gina wuraren da aka rusa misali yanzu a gadon da ya hada micika zuwa mubi ta kare har yanzu aikin a tsaye ya kamata da north east development commission ta taking over wannan aikin ta ga cewa ta gama wannan gada sannan gadoji da aka karya tsakanin madagalimin cika duk ya kamata ce wannan kwamishin ta yi makarantu da aka rurusa da wasu abubuwa ya kamata a ce ta gina amma sabanin wannan sai kasance wannan aikin ba shi suke yi ba kuma ya kamata a ce mutanen northeast eh, su ya kamata su fi kowa gajiyan wannan wuri saboda an yi don su ne bada ma sai ga ana ba da aiki karasa su ake ba su kwangilan ma na kawo wannan abu so don haka ni ina ga ah, kusan uh, kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba so ya kamata shugaban kasa da yan majalisa suka kai wannan abun su sake duba su ga shin wani aiki suke yi kuma abin da aka sa su a yi suna ko ba sa yi so don haka bincike maganar bincike ya zama dole yadda ake binciken NBDC ya kamata na development commission ma a sa mata ido don bai kamata an kirkiro wannan wurin saboda mutane a gina wuri su koma ba sai kasance an kirkiro wannan wurin wasu kalilan mutane suke amfana da shi suna cika aljihunsu da kuɗi so ni ina ga ya kamata shugaban kasa ya tashi bacci da 'yan majalisar tarayya su kasance sun samu wannan wuri udo don a kasance an gina wa mutane wuraren sun koma da damuna mutanen ma daga limin cikayin kamar yadda na sani ba san wasu wurare ba ba sa iya wuce aka ruwan sama saboda wannan gada har yanzu a kare ke ko da federal government ta bada kwangila in aka gagara ya kamata mu da gwamnati kamar ta shigo ta ga cewa an gama wannan aikin shi yasa abin da yasa aka kirkiro ta salamu alaikum to wai ko anya wakilan al'umman yankin arewa maso gabas na sane da yadda hukumar ta NEDC ke gudanar da ayyukanta a yanzu honorable Jafar Magaji dan majalisar wakilai ne mai wakilta mazabar kanin hukumomin mubi ta arewa mubi ta kudu da kuma karamar hukumar mai ha. Ah, to mu ba amfani da shawarar ma wani wuri ko ba mu san halin da suke ciki ba mata in ana so a yi abu a wata mazaba in akwai waɗannan mutane dan majalisar jiha na tarayya ko sanato a tuntuɓe su su tuntuɓi mutane menene da nasu a damu mu ruwan sha ne a wannan wuri an ce notice development commission dama muna da ruwa a wuri kaza wannan insurgency sun lalata ko kuma eh, dama bamu da shi eh, muna da ta yadda muke kokari mu samu sanadiyar wannan boko haram ya sa mu rasa dan abin da yake hannun so ba za mu iya ba in aka tuntun yan majalisun su suke wannan wurin sun san damuwoyin su saboda kullum su suke kawo kuka shi kuma talaka yana gani kamar dan majalisa komai a hannunsa yake in bai samu dan majalisa ne ana shi in ya samu dan majalisa ne kawo shi saboda ana ce masa yana abuja ko yana kuma state tare da ainihin haka ya kamata su notice development commission da duk wasu wanda ainihin hakkin al'umma yake na rage radadin talauci da ainihin sake gina al'umma su dinga tuntuɓar waɗannan mutane mu ba ma kungila ko mu ci a ba kungila ba amma ya kamata ku san hakkin al'umma mu duba abin da suke a kan mai da haka ya kamata duk abin da za su su nemi shawara a wurin mu saboda mutane mu suka sani in suna yin yadda suke so to mu ba za mu yaba musu ba saboda mutane ba za su ba da abin da suke mu ko muna amfani ko ko muna magana ne da yawon al'umma wannan shine to sai dai kuma yayin da wasu ma ke suka da kuma zargin tafiyar hawainiya shi ko yakubu musa wani dan jarida da ke bin diddigin lamura na arewa maso gabas ya ce babu yabo babu fallasa kuma kowane yanki wato jihohin da wannan rikicin boko haram ya shafa suna da wakili a wannan northeast development commission su in suna ji akwai wani abin da ba a yi musu su tuntuɓi wakilin su ji me yake faruwa ya gaya musu don ba ha kawai ake tashi a aje a fara sai an zanna an yi plan an tsara wasu shirye-shirye za su gani cewa lallai akwai abu a ƙasa wanda ake kokarin a yi musu. kawai da wakila ko ba gama shirye-shiryen ba ne ko kuɗin ayyukan ba su shigo ba kawo yanzu duk ƙoƙarin ji daga bakin jami'an hukumar ta north east development commission a ko ya ci tura domin ko an shaida ne sai dai na garzaya abuja kasancewar babu ofishinta a jiha ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to a gaida ibrahim abdulaziz shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni. Wasanni a takaice. asalamu alaikum mai sauraron gidan rediyon murya Amurka a daidai wannan lokaci da muke kawo muku takaitattun labaran wasanni. Za mu fara ne da batun hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF tana jiran amsa daga ma'aikatar wasanni da kuma mai baiwa shugaban kasa shawara a kan cutar covid-19 game da wata bukatar fara kamfen don wasannin share fagen shiga gasar cin kofin duniya na 'yan ƙasa da shekara 20 da kuma na mata 'yan ƙasa da shekaru 17 mazan najeriya 'yan ƙasa da shekaru 20 ana sa ran za su fafata da 'yan ƙasar burkina faso a tsakiyar watan gobe na satumba yayin da kungiyar kwallon kafa na mata 'yan ƙasa da shekaru 17 za su ke raini da takwarorinsu 'yan ƙasar ghana a farkon watan oktoba ma'aikatar matasa da wasanni ta amince da kuduri daga sakatariyar game da dalan amurka miliyan biyu da za a raba su ga dukkan kungiyoyi daban-daban a wata sabuwa kuma wani batu na yawo da ke alakanta cewa kasar china tana burin samun wani kwantiragi da zai ba da dama wa sinawar tallata kamfanoninsu a bangaren harkar gasar kwallon kafa a dangane da haka ne sai tuntubi tsohon sakataren hukumar wasan kwallon kafa na najeriya alhaji sani ahmed tauro domin neman karin bayani dangane da abubuwan da kwantiragin ya kunsa. wannan muna ta ji ne raɗe-raɗe ake ta faɗa cewa akwai kwantiraki da ake so a saka tsakanin kamfani daga china za su haɗu da hukumar wasan kwallon kafa ta nigeria da kuma su lmc wato masu gudanar da professional league na nigeria da wannan abu ba is. club club din Najeriya kada kwari yan kwallon Najeriya kada kwari ita kanta Najeriya Abdulhamid Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da takaitattun labaran duniya. da samun karin mutum 1,500 da suka mutu a duk faɗin ƙasar sanadiyar cutar covid-19 wannan shine adadi mafi yawa da aka taɓa samu a rana guda tun daga watan mayu lamarin da ya sa yawan waɗanda suka mutu ya kai bakwai. waɗannan alkalma da aka fitar a jiya laraba sun nuna cewa akalla ana samun sama da mutum dubu ɗaya da ke mutuwa sanadiyar cutar ta covid-19 a kullum cikin tsawon mako biyu da suka gabata a jere gwamnatin trump dai ta ba asibitoci umarnin su daga aika alkalmansu zuwa ma'aikatan lafiya maimakon hukumar da ke yaƙi da yaɗo cututtuka ta cdc tana mai cewa yin hakan zai taimaka wa matakan tattara bayanan kakakin majalisar dokokin lebanon nabih berry ya yi kira da a gaggauta kafa sabon gwamnati yayin da 'yan majalisa suka amince da dokar ta bacin da gwamnati ta saka na tsawon mako biyu bayan mummunar fashewar da ta auku wacce ta sanadin mutuwar mutane da dama ta kuma jikkata wasu dubbai kafar yada labaran kasar ta lebanon ta ce kakakin majalisar ya yi kiran ne ga 'yan majalisun a zamansa na farko inda ya ce da su hanzarta kafa wata sabuwar gwamnati tun rahotanni suka ce 'yan majalisar sun fara tuntubar juna kan yadda za a kafa gwamnatin a kasar ta lebanon wacce ke da matsalar nuna bangaranci wajen raba madafan iko a bangare guda kuma babban jami'in diplomasiyan amurka david hell a beirut ya faɗa a yau alhamis cewa hukumar binciken manyan laifuka ta fbi a amurka za ta haɗa kai da hukumomin labanan da masu bincike na ƙasa da ƙasa domin gano asalin musabbabin fashewar da ta auku a ƙasar. Thomas sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Ya sa madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin. da kuma Julie Lathers Gresham da ta haɗa shirin ta ba da umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.